الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وامتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعروفات أنت أبونا وأمرك أمنا وجمعت بركتنا وأسلمت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا وعطيتنا ولك الحمد على ذلك الحمد الكثير لك الحمد بكل نعمة والحمد لله علينا أو كلفة أو أمة أو شاهد أو غائب أو هين أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم انا نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا وارحمنا واتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم بارك في أولادنا ولا تضرهم وفتنهم ولا تزورهم ولا ذرهم اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد mana ci gaba da darasinmu a cikin suratul tauba Allah ya taimake mu Allah shi mana jagora Allah ya karfafa mu ya sa mu kyakkyawan karshe a jiya aya ta sakin muka kwana da ɗaya to kuma nan ne za mu tashi yanzu insha Allah sun mu takaddama fi zalika ثم تقدم في ذلك أهوال المشركين سنة هالا المشركين سكا شغبا أهوال المنافقين هالا المنافقين سكا شغبا wato ya ci gaba da bayanin halayen munafukai wa minhu cikin munafukai akwai alladina yauduna nabiyya wa'anda ka cutawa annabi akwai munafukai masu cutar da annabi yuribuhu wato yana aibanta shi wa yankulu hadisahu yana daukar magana sai yana watsawa wa yaquluna idanuhu an zalika ya aka ce su bari la Allah ya bulu don kan labari ya kai gare ni sai huwa ubun ai shi kunne ne ya kuma wa kullu kini yana sauraron kowace magana wa ya kabalu kuma yana wa idza salafna ma'a Allah in mun kai mai rantsuwa an na lamna kun mu ba mu ce ba to sadaka na zai gargata mu war uzunu majazun mursal cewa kunne na magana nan majazi na mursal kama yuradu bil aini ar-rajul kama da ake cewa al-aini to ana ni ar-rajul wato ah, mai binciken sirri idza kana ah, rabi'a wato mai binciken sirri da anna la'ayna huwa al-maqsud minhu da ijiya na ita ce mana hawa gare shi amma ai ba ijiya na ba mutum na. fasarata annahu shakhs kullu sai ajiyar ta zama kama ita ce mutum kullu dukkan sa wal huwa ka ce ai annabi kulli ne mai saurarawa musamman khairin amma yana saurara alkhairi la ku ku la mustami'u sharrin bai saurari sharri dan haka bai karban maganar mara kai yomin billahi yana imani da Allah wa wa yu'minu wato yana imani ai wa yusaddiqu al-mu'minina yana gargata mu'minai fa yaqbaluhu yana karban maganar mu'mini wa yusaddiqu yana gaggata shine ma'anar wa yu'minu al-mu'minina yana imani da abin da mu'minai suka gaya ba baro akhbaruhu bihi ga abin da sun ka bashi labari da shi lalibe yayi ba ya sauraron wasu wa'anda ba su ba a wallahu za'idatu wato abin nan lilmumini alamu za'ida min farqi bayna imani imani taslim wa ghairi don ya bambanta tsakanin imanin mai kawaya kawai wa ghairi da waninsa wa rahmatu kuma annabi rahama ne bin rafi adafa ala udun udun wa rahmatu wal jarr udun ala qabri ala wato qabri ala khairi wato yana saurari da alheri lallabe na amanu minkum ga wa'anda suka yi imani cikin ku ai azharu al imani minkum duk wa'anda suka bayyana imani cikin ku yana saurare su haisu ya kabalu ya kabalu lokacin da suka bayyana imani ko kuma yana sauraren imani su yana karɓar su ya yarda da abin da suka faɗa lakin la tasdiqa lahum fi zalika sai dai ba babu gaskantawa muminai yake gazgantawa banda imanin munafukai banda rizqan bihi yana karban magana kawai ba tare da yayi binciken sirrin imanin ba ta ta gaskiya ta ko ba ta gaskiya ba rizqan bihi zan tausayi gare su wa tarahuma alaihim zan tsananin tausayawa gare su la yakashifu asararhum bai na asirin munafakai haka nan kai tsaye wala yahtiku asararhum bai tona suturarsu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 anhum da labarin da ya iso muku daga wurin min azar rasuli na cutar manzo in suka yi magana ta cutawa manzo idan labari ya zo gare ku kun ka jiya kun ka kire su sai su yi muku rantsuwa da Allah annahum ma a tawassun rance da Allah ba su kai ga wannan abin ba su ba su yi ba ba su ba ne wa ma fa'alu ba su aikata shi ba su ne muku rantsuwa haka nan ku don su yarda da ku wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu Allah da manzo ne su ya tantanta su yarda da shi da da'a wato abin da ya kamata su yi da'a da Allah subhanahu wa ta'ala in kanu mu'minina in sun zama mu'mine ne to Allah da manzo shi ya kamata su yarda da shi abin da in kanu mu'minina haƙa, in sun zama mu'mine na gaskiya wa tawhidud damiri fi yurduhu bai ce an yurduhu ma ba litala zulur rida aini saboda yarda Allah da yarda manzo Allah abu guda ne aw khabru Allah aw rasuluhu mahzurun ko kuma khabru Allah ko khabru rasulihi mahzurun ai wato anna ahqa anna ahqqu an yurduhu wato khabru ahadima khabru Allah ko khabru rasuluhu saboda haka ala yake halin duk abin da Allah ya yarda shi manzo Allah ya yarda shi duk abin da manzo Allah ya yarda shi Allah ya yarda shi don haka yarda guda ta dukkan ji manzo Allah ya yarda abu to abin nan Allah ya yarda shi saboda haka yarda Allah da yarda manzo abu guda ta don haka yace a haƙƙa an yi Allah da manzo ne shi ya cancanta su yarda da shi in kanu mu'mini ne an su zama ne alam ya alamu ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ألم يعلموا شرسو من أهكيب سسني بأنه يبدأ بيكي من yuhadidillahu الله ورسوله duk wanda ke مع الله Allah da manzo ne da fa anna lahu nar jahannama wuta jahannama ta tabbata gare shi duk wanda ka saba manzo ga sha'anin tauhidi ga tauhidi ya saba manzo ya ki musulunta to fa anna lahu nar jahannama wata jahannama ita asaka sakamako ne jaza'an khalidan biya in ya shiga cikin ta kuma har abada bai hidowa in dai yana saba ma Allah da manzo ne ga tauhidi to in ya shiga wata bai hita don kahiri na wanda ya saba ma Allah da manzo ne bai yi tauhidi wanda Allah ya ce ba bai yi tauhidin manzo Allah ba to wannan mutum ne kahiri na yana nan ga kafirci ne to in ya shiga wata khalidan fiha bai da wama cikin abada zalika da kajil azim wannan shine kaskanci wanda an girma da albarka sunayenka Allah ka kare mu daga kaskanci karami da babba يحذر المنافقون يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تهذرون هم ويدعو أبن غير منافقين ويكون واسسون أسني دعو أبن غير زكي باسسون أسني Allah ya ce hadarul munafiqun munafiqai suna jin tsoron an Zala alaihim wato a saukar da mu'minai an tunazzala alaihim surata a saukar da sura ga mu'minai tunabbi'uhum wadda take ba mu'minai labari da ma fi qulubihim da abinda a cikin zukatan munafiqai minan nifaqi na munafiqi duk abinda da suka yi suna gudun Qur'ani ya sauko ya faɗa ma mu'minai sirrin su su munafiqai duk da suna tsoron ga wahum ma'a zalika una kuma duk da suna tsoron ga kuma suna na suna ta izgiri kuwa suna ta maganganu mara kyau suna ta ayyuka mara kyau Allah ya ce ku listahzi'u ka gaya masa ku sai ku yi izgilin ba dai ba ku bari ba amru tahdidun wannan umarni na da kacewa ba dai an ce ku bari ba ku bari ba to ku yi inna Allah mukhrijum ma mata inna allaha mukhrijum ma lalle Allah zai hidda abin nan da ba kuka tsoron a hisuwa min nifaqi ku na minahicin ba dai an ce ku bari ba ku bari ba to duk yadda kun kai sai Allah ya tona muku asiri sai ya bayyana minahicin nan naku an gane ku kuma na na kun ga wannan kamar wani alƙawari na Allah ya yi na tona asirin munafikai kowane lokaci duwa da sun kai dubara da koyansu da komi Allah zai tona su. shi na zai iya Allah daina zai masa shari'a domin in munafiki ya shigo cikin mutane goma da wuya a samu uku wa'anda sun ka gane munafiki na uku da wuya a same su mai yawa ba su ya don mai yawa kuma abin da munafikin ba su sani ba shi wani kawai abin da ya ɗauka mana ya ce in shina dan mata an ka hana mai an ka ci gawa ne an ka ci labari shi zai ya ɗauka shi amina ya ce sai wani ya ba da labari ya yi min hicci an hana mata wani shi da ya ɗauka haifi don ba su san abin da a hakikan haifi ba to mu dai ko wani iri Allah ka shiga tsakaninmu da masu shi mu dai kada ka tsare mu kada mu zama cikin su kuma ka tsare mu daga sharorin su wala in sa'altahu wala in sa'altahum la yaqulunna makon ma kunna nakhudu wa nal'abu قل بالله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون to wala in sa'atahu wallahi in kattalu munafiqai an isa istihza'ihim bika da game da izgilin da suka yi da kai wal qur'ani da izgilin da suka wa qur'ani wa sa'iruna ma kai la tabuka suna tiyata da kai zuwa tabuka na yi mugun amana wato bai son ka amma kuma duk inda kai yana nan laƙe da kai ga annabi zai na ka ba su ƙauna annabi baci ne suka yi har an ka kai tabuka baci ne suka yi amma kuma ba su iya zama ba su bi shi ba kuma zuwan su shiri ɗaya na suka zuwan su ma masiba dama to suna maganganu sun faɗi maganganu mara kyau game da shi to idan aka tambaye su lai na hakika za su ce inna makon na na kudu wannan abu ya ba ai wannan ba wani abu na ba muna dan kutsawa ne kawai muna wargi kun san mutum mutane na tsaye a sannu sannu suna hira sai su daɗe ba su gaji ba shi yasa kuka ganin alazai sun ka taso daga arfa har su kawo musdalifa suna taya duk ba su gaji ba suna taya har su kawo musdalifa ba su gaji ba saboda 'yan hiran nan da aka yi ana ce ana hira amma inda ta hira sai na haka ta yi ko da ya kasawa ya gaji daga muzdalifa sai ku ga zai sun taso ƙasa su zo jama'a su yi jiwa su wuce ƙasa su kai makka su yi dawahi duk ba su gaji ba to saboda wannan ya ta to sai suka ce to irin hiran nan ta makai mu ban ɓace shi ba ban ɓace ka ba har su ƙalu lokacin da sun kace suna hira fa zuru ila hadar rajul ku dubi wancan wancan dan mutumin ki kaga in ba cikin su kai ke ba ka azada annabi suke ku dubi dan mutumin can ka yanzu kai in kana ta yi a kan mutane tare da malamin su suna haɗin ku dubi dan mutumin can rakko shi sun kai illa dai sun dan ja baya kaɗan shi na gaba shi ko suna ku dubi dan mutumin can ai ba ka da shi suke in dai ka ji suna baki ba ka da shi to haka ku dubi dan mutumin can yuridu an yabta hausu na shani wai so ya kai ya ci manyan biranen ƙasa sham wa da manyan gidajenta. ta hmm. haihata haihata wallahi ha abada ha abada mai yawan abu wai Kulu na aidan kuma suna cewa inna muhammadan yaz'um lalle muhammadu wai cewa ya kai annahu unzila fi na ƙur'ani? yana cewa an saukar da ƙur'ani ga abokan wato ayoyin da aka sauka suna magana kan manhaji suna cewa wacce ya kai wai Allah ya saukashe su hmm wa yanna ma huwa qawlu kai magana ce ta kawai wa kalamu magana ce ta kawai shi na kawai ya kaga kariya ba wani alqur'ani da sauko duka kuma ga su tare da shi suka tawaga hira fa addala amlahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ala qawlin sai Allah ya leƙar da annabi ya sanar da shi maganganun ga nasu sai annabi da an ka tsaya wani a huta sai annabi ya ce a kiro su an ka kiro su ya tambaye su a an ce kuna maganganu kun ce kaza kun ce kaza kalu sai suka ce makon na na hudu bi shay'in min amurka ba kai na maka magana mu ga al'amarin ka ba mu kutsa ga komi ba wa amra asabika ba mu kutsa ga komi na al'amarin sahabban ka ba walakin na kunna fi shay'in sai dai mun zama cikin wani abu na ɗan hira haka mimma ya kudu fil rakabi cikin abin da yake kutsawa ga ayari ɗan hirar da jama'a kai in suna tsaye le yuqassira ba'aduna ala Ba'adin Asabar? don sashe mu ya sauƙaƙa ma sashi ya taƙaita ma sashi tun tunda idan ana hira ba a gajiya maza kun ga sun ƙaryata a sahaba annabi mutanen kirki da sun kaba annabi labari Allah ya ce kullum ka gaya musu ko munafiqai abillahi da Allah wa ayatihi da ayoyi ne wa rasulihi da manzo ne kuntum tastahzi'una kun kasance kuna izgili la ta'tazu لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفى عن طائفة منكم أم طائفة منهم تؤذر طائفة بأنهم كانوا مجرمين Allah ya ce kai munafikai la ta atziru kada ku fa uzurin komi magana kada kun ka waje gaskiya na kun wadi ta wanda aka ce kun waje gaskiya na domin Allah ne ya ba annabi labari saboda haka magana nan ko kun ce baka waje ta ba gaskiya na don wanda ya faɗa mana ita bai ƙarya saboda haka kada ka farkon ba da imani ko hakika kun da bayan imani kun gani ashe mutum ko bayan ya imani in yayi abin da aka kafirci to yana kafirta ko da ya yi imani in yayi abin da aka kafirci yana kafirta wannan shi aka ce muridda arridda kufurul muslim abin da aka ce muridda musulmi yayi abin da aka kafirci ya kafirta shi aka ce muridda wanda kun san mushrikai su suna cewa babu ridda amma kuma ga tafai nan gaba gare su tun daga muktasar da ya rubuta babin yadda, yana bayanin abubuwan ridda ga sunan da hannunsu illa dai shi mutum in ya cuɗanya da abu in Allah bai shirya shi ba bai bari da zarar mutum ya cuɗanya da abu in Allah bai shirya shi bai bari ne Allah ka tausaya mana ka kare mu daga cuɗanya da abin da ba na ƙwarai ba saboda haka kada farko ba da ku kuna ba kai ka kun kafirta bayan imanin ai zahar kufurkum kafircin ku ya bayyana ba da izharin imani bayan kun bayyana imani inna abu binnuni mabniyan lil fa'il inna abu wa qura bil ya'i mabniyan lil maf'ul in yuqfa in yuqfa an ta'ifatin minkum in an yi rangwame ga wasu jama'a cikin ku bi akhalatiha Allah ya yi musu rangwani sun ka ya tsamo ta daga minahici sun ka ba minahici wa ha kuma sun ka tuba su jama'a sun ka tuba ka ka aminna mujahishi kamar wani da aka ce mujahishi ibn huma ibn abin humayiri ibn humayiri kana yadhaku wala la shi abokin mana hakaina amma shi ba mana hakina ba to ana tahiya sai ya bi su shi hirar da suka yi ta a annabi da sahabbai dariya ta gaba shi to har da shi fa yana cikin ka'iwa yanzu sun ka shi na an a annabi ya yi dariya to amma shi kana ya haku duk an ka a annabi dariya shi kai wala bai faɗi komi shi shi komi bai faɗi sai dai an ka shammaci annabi ko an ka shammaci sahabbai dai an ka kwashe da dariya shi ba sai shi dariya wa kana yamshi mujaniban lahu su suna wanga gehe na dama na hanya shi ko yana gehe na wani bai game da su ba amma dai yana sauraren su in ji an shammaci annabi ko sabai ne an kwashe da dariya shi ba sai ya kwashe da dariya wa kana yankiru ba adama sami'a wani wata magana in sun tsaye yana ce haba jama'a kun san Muhammadu bai wannan abu kun san wani cikin sabai ne bai wannan abu to sai daga baya Allah ya mai rangwame sun mata ba sai ya tuba ya bar biyar su ya bar jin daɗin magana su wata ba lafa alaihi Allah ya shi tuba ga shi shine Allah ya ce inna abu Allah ya fashe in mai ne ga wasu jama'a cikin su mun an shi tuba su to na addab da ifatan za mu yi azaba ga wasu da nuni na addab wa qura da tari wato to azab da ifan za a yi azaba ga wasu jama'a da annahum kanu mujrimin dan sun zama masu laifi a yi mustarrina ala nifaki sun doge daga nayaci saboda haka shi mujahishi shi da yake abokinsu na kawai baya kutsawa inda suka kutsawa baya ma tahiya tare da su kai tsaye jiha hanya yake sun suna bage amma dai yana jan abin da suka yi to Allah ya mai rangwame shi ya tuba Allah ya ashe tuba ta ya ba a da amma waɗanda sun ka doge ga na irin su ɗan ubayu to su kan sun tafi kuma su kahirai ne suna wuta Allah ta kare mu daga minahici ku yi ta roƙon Allah ko yaushe ku yi ta roƙon Allah Allah ya kare muku imani ya kare muku addinin ku lailan wani hara ku yi ta irin wani asuwa duniyar dore ta zama haka wadda kun ta ji ƙur'ani na waɗi ba dai duniya yanzu duniyar dore ma ta zama haka ba ne duniyar yanzu ko ta roƙon Allah kariya ga imanin Allah ɗaya ka iya kare mu da imani ne Allah ka kare mana imanin Allah ka kare mana imanin diya da iyali da zuriyar mu Allah ka kare musu imanin al-munafiquna wal munafiqatu المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون بعد zikiri na mazijin bayan ya ambaci ɗan misalai min a kawalin munafiƙina daga cikin maganganun munafiƙai wa amalin ya ambaci ɗan misalai daga ayyukan munafiƙai wa yi ya ambaci wasu abubuwa na surorinsu to a mada ila ila taqrir almunafiƙi sai ya shiga zuwa ga magana tabbatar da bayanin munafiƙai bisa fata ama da sifa wanda take haɗaɗa wa ara wa sifati ar-ra'isiyya da gitta sifofi manya wayanda amanya manya ga sifofi munafikai allati tumayyizuhu an al-mu'minina sadiqin wanda wannan sifofi tana rarrabe su daga mu'minai masu gaskiya wa tahdidil azabi da iyakance azaba allazi yantaziru ajma'ina azaba wanda tajiran munafikai gaba ɗaya faƙala Allah ya ce na munafikai maza wal munafiqatu da munafikai mata ba domin ba da sashen su daga tashi don asalin su gudana dubu na din sun yi kama da addini mazan su da matansu iri guda suke ka abu da shay'il wahid kamar a jikun jikunkuna abu guda kafafun mutum da hannuwa ne da kai ne da kawawu kun ga abu guda to haka nan munafikai suke abu guda ya na bil munkari suna umarni da abin da bai da kyau alkuhur wal ma'asi kafirci da sabo shi suka umarni da shi ko yaushe wayan hauna anil ma'rufi suna hani ga aiki mara kyau imani wa da'a suna hani ga imani suna hani ga da'ar Allah wa ya ƙabidu na suna jinki hannuwansu anil infaqi da da'a ba su ciyar da dukiya ga ayyukan da yana daga cikin sabobin munafikai ga ayyuka alheri ba su kashe kuɗi nan wa kun ga wahiyar kinaya ta ana shirki kinaya ce aka yi ana haɗa mana munafukai faruwa ga yesu nasullaha sun mance da Allah ai ku dinallahi sun bar addinin Allah fa nasiyahum sai Allah ya mantar da su ai tarakahum Allah tubi sai ya bar su ga tausayi ne bai tausaya musu innal munafiqina lalle munafiqai humul fasiquna su ne fasiqai lalle munafiqai da wannan sai ba su ne munafiqai wa adallahu al munafiqin وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم وعد الله المنافقين Allah ya yi alkawari da wato munafukai Allah ya musu alƙawari munafukai maza wal munafiqati da munafukai mata wal kufar da su munafukai da kahirai Allah ya musu alƙawari guda alƙawari guda na jahannama ya musu alƙawarin wata jahannama don munafukai su ma kahirai ne saboda haka alƙawarin da yawa kahirai ya yi musu yi shi ne na da jahannama wata jahannama kalibi na fiya kuma in sun shiga ciki an kaddara musu da dawama cikin ta abada fiya hasbuhum ita ta ishe su wato in sun shige ta su bakai da su da kahirai fiya hasbuhum jaza'an wa iqamata ishe su sakamako da kuma azaba wala anahum Allah kuma Allah ya la'ane su ai Allahu abadahu ar-rahmati Allah ya nisanta su ga rahmati wala ma azabun muqim kuma suna da azaba tabbatacciya wannan shine alƙawarin da aka wa mana kai Allah ya kai kallabina min qablihi قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقلتم كالذي خابوا أولئك أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون مثل المنافقين مثال المنافقين كالذين من قبلكم كما مثال المنافقين من غبانين وين أن يدوري من القرون السابقة أشياء الأمة da مثال المنافقين haka yake kamar misalin jama'an nan na gabanin ku ka adi kahiran adawa wa samud da kahiran samudawa wa qaumi fir'auna da mutanen fir'auna to haka munafikai su wanda kun ka ga waɗanda kahirai haka nan munafikai su kanu ashadd minkum quwwa su wa'ancan to na gabanin sun yi kokari mai tsanani wa akthar amwalan sun yi ku dukiya mai yawa wa auladan sun yi kuɗiya da yawa fasamta'u sun ji daɗi ai tamatta'u bi khalaqihim sun ji daɗi da ɗabi'unsu ai nasibahum min ad-dunya rabon da aka ba su na rayuwar duniya sun ji daɗi da rayuwar su, rabon su na rayuwar duniya fasamta a tunto kuma ku ji daɗi ku waɗanda munafukan ayyuhal munafiquna kuma munafiqai ku ji daɗi da khalaqikum da ɗabi'un kamar samta alladina min qablikum kamar wada wa'ancan na gabanin su sun ka ji daɗi da kalaƙi da miyagun ɗabi'un kamin su mutu wa fusun birbaɗi ku kutsa cikin ɓanna wa ɗa'ani ku kutsa wajen suka sun nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi kallabi kadu kamar wada wa'ancan kahiran na da sun ka kutsa ai ka kaudihin kamar kutsawa ai kalfaujin da zai kadu kamar jama'an nan da sun ka kutsa suna suka annabawansu kuma ku kutsa haka to wa'ancan da kun ka jiya kuna koyi da su wala aika haɓe da amalun su duk ayyukan da sun kai ta lalace duk ibada su ta zama aikin banza don ku san ba a koyi na koyin da kuka yi da su ba abin kwarai na kuka yi ba ko su ba wata riba sun kaci ba duka aikin su ya lalace haɓe da amaluhum da duniya wa al'akira nan duniya kuma da lahira wa ulaika hum al khasirun wa su ne masu hasara to kai in kana da hankali ka ji an ce wanda kaka koyi da shi ka ji mugun sakamakon da ya samu ai kana jayewa to ana faɗa mana ba kai waɗannan da kuka koyi da suwa su ma kun ji wa da al'amarin su ya kasance hada da amalu duk ayyukan su ta baci fi duniya wal akhirah nan duniya da lahira wa ulaika hum al-khasirun kuma ne masu hasara duniya da lahira to shi munafiki haka na yake shi inda munafiki yake cikin hasara yake duniya da lahira tunda inda babu imani ko ibada an ka yi Allah zai karba dan sai ta ibada sai ta cika sharadi aka ansarta a sharadi na farko mai yace zamu ne in bai zamo ne ba Allah ba zai karba ba bai karba ibada kahi Allah ya kare mu daga manahiki ya kare mu daga sharrin manahikan Allah amma wajahu budani budlani fil akhirah fa zahira amma huskar da ta bata aikin su ranar lahira bayyana take wa amma da duniya amanan duniya wa wa laysa katibu wa anna masuba alala cewa aikin su sun jera shi ba bisa ga hanyar da aka ba da lada ba wal karama da karamtawa ba bal ala da istidraj sun yi shi ne ta hanyar talala Allah ya kyale su amma bai so ne kuma bai biya kun ga an yi aikin banza da haka aikin ya lalace ke Allah ya kare mu alam ya ce yan naba wallazi na min kamar alam ya ce yan naba wallazi na min qablihim qawmin nuhin wa adin wa samud ibrahim wa وأصحاب madan. وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون to Allah ya ce shin su munafiqai alam yati hunna ba'ul ladina min qablihim <clears throat> shin labarin wa'annan da sun kawace gabanin su bai zo musu ba labarin na gabanin su bai zo musu ba auna nuhin mutanen annabi nuhu ba su da labarin wanda Allah ya halaka su wa adin da adawa kun kauna hudin mutanen annabi hudu wa samuda da samudawa qaumu salih mutanen annabi salih wa qaumu ibrahima da mutanen ibrahim hum al-malikul kafir shine malikin eh, mai mulkin nan kahiri na maruz wa qaumihi da mutane ne shin labarin waɗanga bai zo mu mana kai ba ba su da labarin sala wa ashabi madiyan da mutanen madayana qaumu shu'aib mutanen annabi shu'aib wal mu'tafikati da mutanen mu'tafika a ƙura ƙaunar lodin babba alƙalin mutanen lodin su ne mawatafika shin labarin waɗanda duk bai zo musu ba da in an ka saba ma Allah wa Allah kawa wanda ya ɗauki mataki irin na munafukai shin ba su da wanga labari na suka minahici ko ko suna da shi sun sa halaka su da aiki Allah ne ya ce ko na ba wa ahaluha labarin mutanen waɗanda alƙaryun bai zo muku ba atattun rusuluhum bil bayyinati dukkan su manzannin su ta zo musu da hujjoji bayyanannu ai bil mu'jizati da mu'jizoji bayyanannu fa kadzabuhum duka sun karyata su fa uliku su ko an halaka to su munafikai ba su da wanga labari in an ka ga hujja na an ka kibinta azaba ka biwa baya innama ikita sara ala hadhihi sitta dama ya takaita ga ambaton waɗanda mutane shidda mutanen nuhu da mutanen hudu da mutanen salihu da mutanen ibrahim da mutanen madayana da mutanen annabi lutu shidda kenan ya takaita da waɗanda shidda la'annahum asaruhum baqiya domin alamomin su bayyana take akwai alamomin su wanda abin nan ana ganin su wannan lokaci ba su bushe ba gaba ɗaya shi yasa ya ambace su dan da an ambace su ana ganewa wa biladun bishami wal iraq duk garuruwansu daga ƙasar shamu na da ƙasar iraki nan na abubuwa nan na shugabannin su suke annabawa su ma jama'an nan na suke wa kullu zalika qaribun min ard arab duk wannan kusa yake ga ƙasar larabawa wa kanu yamurruna alaiha kuma larabawa sun kasance suna biwa wajen waɗanda alƙali wa ya arifuna sun san wa'annan alƙali wa akabara ahliya sun san labarin mutanen wannan alƙali wa qad zakara farqa kuma ya ambaci wa qad zakara qur'ani ya ambata kaifa qur'ani ya wanda an ka halaka su guda gudan yadda an ka bi an ka halaka su kowanne qur'ani ya faɗi azabar da an kai mai fi ba'd al cikin wasu ayoyi illa qauma ibrahim banda mutanen ibrahim su mutanen ibrahim dubarar da Allah ya yi musu don shi Allah yana da iko azabtar da kowa ya ga dama wato uhli ku bi salbin ni'amati anhu an yi musu azaba an kadi bi ni'ima gare su eh, idan mutum ya sau kaya bai sai suwa kullum sai shi yi cinikin da ka isa ta ce sai ya ce wani ko da ya ka gama sai da kaya ya yi ce wani da kuɗi babu jari duk masu kuɗin su haka Allah ya musu ya halaka su duka to kun ga wannan wani mataki na da Allah ka ɗauka in kana ɗan kasuwa ka ga Allah ya yi ma haka nan to samu buta ta ƙware ka riƙa ka yi mai laifi ka mai laifi ladabi na ya kai ka gane sai ka yi ta isge bari don ka taro kanka akwai wani lokaci da aka yi wata siyasa garin da mai kura kwarai yan kasuwa sun yi abin da sun kai sai Allah ya jirage wasunsu da irin wannan to wasu sun gane da sun ka gane sai sun kai sauri sun ka dawo gare sun kai ta tuba suna ta isu ya bayi sai ya gyara masu wasu ko sun ka ce su ba su ga laifin da sun kai ba ai suna da yanci su ba su da laifi ya kyale su suna nan duk irin waɗannan suna nan sun koma gona ne hmm, ba dole ba sun koma gona kuma ba wai aiki dai suka sa musu da kansa suka aiki suna nan da kansa suka aiki yanzu haka garin da suna nan eh, in kai mai in kai yarda da shi da ka ga matsala ta same ka to wani abu ya shiga tsakanin karshe sai kai sauri ka dawo sai ai ban ni ban sani ba ko in na sani na tuba kai ta istighfari na tuba ka yahe mu sai shi yahe ma sai ka shiga da harkokin ka kowa bai sani ba sai ka faɗa ma kowa ba amma da kasa ta wurin kai kace ka yarda ba to an ta haka ai ta yi haka na ka wahala shi bai wahala ai kai ka wahala to haka yi wa mutanen Ibrahim kaɗan kaɗan yana karɓi dukiyarsu kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har sun ka koma ba su da kawasisi ya ce wa makan Allah li yadhlimuhu Allah bai kasance yana zalunta su ba bi an yu'addibahum bi ghayri zambe bai yi musu azaba ba tare da laifi ba su duka jama'a annaba wannan? Allah bai halaka su ba tare da laifi ba laifi na sun kai walakin kanu an anfusahum yadhlimun sai dai kawunan sun ka kasance suna zalunta birtaka bil ma'asi suna aikata ayyukan sabo bin nafsil muharrafa muharrafa da rai wanda aka karkatar a tubdiruha tubdiruha alquwa ƙarfi na sa mata takama ƙarfin da take ganin tana ci bala ta tazakkaru ba ta tunani wa tufsiru ba ta kallon masari al'awali na makwancin mutanen farko ablaha gabaninta hatta ta haƙa alaihim kalmatullah suna takama suna ji da kai har kalma Allah ta tabbata gare su wa ya khuzu ma akhadha azizan muqtadirin ya kama su kamun mabuwayi mai iko to haka dai al'amuran suke a don haka da zaran kaga kana kasuwanci kana ciniki kana cin riba sai kaga kana tawowa baka sai tsawa kowa na sai suwa ka daɗe ba ka sai suwa wasu wani abu ya shiga tsakaninka da shi ɗauki buta ɗauki buta ita ba shi hankuri kai ta ba shi hankuri kai ta ba shi hankuri da yayi hankuri sai ka ga abubuwa sun koma daidai muna karatu muka kawo ga irin wannan shekaran ji wani ɗan kasuwa mutane ba su gane shi ba komi nashi ya ƙare komi nashi ya ƙare sai ta zuwa wajen wa'azi ana ta wa'azi yana ta zuwa wajen wa'azi yana jin wanda aka ba abin da mahalicin mu hankuri ya tsoye ta ba shi hankuri sai arziki ne ya dawo da shi ne da ana karatu aka kawo ne ya ce wallahi mu mun sani mutanen da annan ba su sa abin da suka yi ko ni na sani don na san inda ya fito. da ya dawo da Allah yana zuwa wajen wa'azi yana jin wanda aka ba mahalicin bayi hankuri ya kama ba shi hankuri sai jari ne ya dawo da ya yi zaune ya yi zaune yana tagumi hawan jini na saukan mai sai ya dawo na wa'azi ana yi yana saurari yana jin wanda aka yi sai ya kama nan da nan ya shirya da mahalicin bayi sai arziki ne ya dawo shi ana karatu shi kan ya ce wallahi gaskiya na ai gaskiya na da ka gani to kowannen ku ya ga abin da ya bata mai rai shi na kuka ji mana ta hitintunin gana Najeriya laihi na mun kai mai tun da mun gane mai mai laihi sarakuna su kiri mutane su waɗa mutane su tai su baki a hankuri wa'anda aka ganin ba su a tara kowane hakimin shiya a ce mai ya tara mutane shiya ai in gwamnati ta yi niyya tana ɗan kamawa don an ka ce a tara mutanen shi a talakawa ko rabin sa'i aka ba kowa in ya taho ai sai wuri ya cika ko rabin sa'i shinkawa aka ba kowa kowa a bashi rabin sa'i sai wuri ya cika a ba kowa ta zuwa a ce ta zuwa ga kai mata maya goma a a ba, astagfirullah ba, kai mata maya goma kuma kakka bari kai kwana ku gani kwana biyu sai ku ji sat kamar ba yi ba sat kamar ba yi ba to amma ana ana wa Allah laifi kuma a ce ba a bashi hankuri kuma huwa ala kulli shay'in qadir yana da iko ga dukkan koyi kuma wa huwa bi kulli shay'in alimun duk abin da aka ya sani kuma a ce ba a bashi hankuri ai kun ga ba a nemi shiri da shi ba to a bashi hankuri duk abubuwan da kuka gani na masiba masu damun mutane laihi na an kai mai shi wala ya zulmu rabbuka ahada Allah ubangiji ka bai ta kowa Ko ni ka gani sakamakon na mutane ko ga aikata na sai shi yasa yake wa ma asabakum min musibatin fa zuwa ka tawa da saboda albarka sunayenka Allah kai mana rangwami muna nan mana roƙonka Allah kai mana rangwami wayanda abin nan sun kake gyara Allah ka bashe su kyauta ga masu gyara har a samu komi ya zama daidai a ci gaba da tafiya da natsuwa da kwanciyar hankali ya rahama wal mu'minuna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd amruna bil ma'ruf يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم to bi muqabalati a cikin muqabala da munafikai kun ga ai munafikai na ya kare bayanin su yanzu to akan wannan bayan ya ambaci munafikai to zai ambaci mu'minai su su wa ausafahum ya kare bayanin munafikai wa ausafahum da sabobin su wa ma a'adda lahum da abin da ya musu tanadi min aljaza'il muwafiq na takamako wanda ya dace da amalin ga ayyukansu su munafikai to yanzu yadhkurul mu'minina salihin zai ambaci mu'minai wanda as-salihai fi imanihim ga imanin Allah ka sa mu cikin mu'minai salihai to yace wal mu'minuna mu'minai maza wal mu'minatu da mu'minai mata as-sadiquna fi imanihim wa'anda adda gaskiya ga imanin su su da gaskiya imanin su ba su wasa ga imanin ba duhun auliya uba da su mataimakin sashe na ai bayanin da husn halin kun ga wannan bayani ne ga kyawun halin halan wa ma'alan yanzu da kuma makomasu, bil wasiya suna yin wasiya ga yan uwansu mina mumini na cikin muminai wan nusra da kuma taimakon yan uwansu sashen su mataimakin sashe na ya muruna bil ma'ruf su da zuba ma amma munafikai ya muruna bil munkari suna umarni da mara kyau wayan hauna anil ma'ruf suna hana mai kyau to su ko mu'minai ya da bil ma'ruf suna umarni da mai kyau wayan hauna anil munkari suna hani ga abin kyama wanda bai da kyau kun ga akwai bambanci tsakanin mu'minai da munafikai su munafikai mara kyau suka ba da umarni a yi su mu'minai mai kyau suka cewa a yi su munafikai cewa suka yi ka mai kyau su mu'minai ko ta suka yi ka mara kyau kun ga wato suna da bambanci sannan su munafiqai in suka tashi zuwa wajen sallah wai za kamu ila salati kamu kasala in sun ka tashi zuwa sallah sai su tashi suna kama suna kasala su ko mu'minai wai na salati suna tsaye da sallah cikin nishadi da jin daɗi su kafirai a munafiqai an ce wa yaqbiduna aydihim suna rike hannuwansu sai an ka ce ayi alheri ba su yi su ko muminai wa yu'tuna zakata suna bada zakata kun ga duk abin da an na kwarai shi muminai kai duk abin da an mugu shi ba kai shi suka bada umarni a yi to ko yaushe in kana tare da mutane kana iya gane irin wa'annan dabi'u saboda haka muka ba ku shawara ya ku matasa da masu arzikin ku da masu mulkin ku ku bar ɗabi'u irin na munafikai ko kyauta za ku ba mutane ku bar ɗaukar hotonsu sai eh, ku bar ɗaukan hotonsu ɗabi'ar ya ɗabi'ar munafukai ta su komi son suka yi a gani a ce su ba su yi saboda Allah to ku in za ku yi ku bar ɗaukan hoto ku ku yi saboda Allah wanda da ya gani ya gani wanda an kai da shi ya gani amma shi munafiki son ya kai in ya ɗauki hoto ya sa facebook a gani ko ya aika ma wani ya ce to kaga abin da na kai to ku ku kauce ma irin wannan ku zama kuna yin abin ku saboda Allah ba don kowa ba sannan muminai wa yu'una Allah wa rasulahu suna yin da'a ga Allah da manzo ne to dukkan wanda ya zama yana da imani shi musulmi na yana aikata ayyuka irin haka ulaika sayarhamuhumullah waɗannan haƙiƙa Allah zai musu rahama inna Allah azizun Allah lalle Allah mabuwayi na la yu'jizu shay'un babu abin da ka buwaya kai an injaji wa adibi da zartar da alƙawarin alheri da ya yi ma mai imani wa wa'idihi da zartar da tsakewa ce da ya yi alƙawari ga munafukai babu abin da ka hana mai zartar da shi don shi azizuna hakimin kuma Allah mai hikima ne la ya zaɓa shay'an illa ni fi ba baya aza komi sai gaba gire ne wa huwa wa'adun lil ne kun ga wannan alƙawari na na ba da nasara ga mu'minai wa wa'idul lil ne kuma kyacewa na ga munafukai to ya Allah roƙonka maka ya Allah ya azizu ya hakimu ya Allah da izzaka da hikimarka ka kare mu daga dukkan ɗabi'un manahici ko waɗanne iri Allah ka kare mu daga gare su kuma ka shirya mu ga dukkan ɗabi'un muminai da imanin muminai da halayen su Allah ka shirya mu gare su da izzaka da hikimarka kuma Allah ka kare mu daga sharrin munafikai wa'anda mun ka sani da wa'anda ba mu sani ba Allah ka kare mu daga sharri Allah duk hanyar da kaka ba da rayuwa mai kyau a duniya da lahira Allah a zamu gare ta azizu kake babu wanda ka iya hana kaka ana muga wannan hanya in kai niyya Allah a zamu gare ta hakimu kake Allah hikimar kaka sa ka ana mutum ga hanya mai kyau Allah a zamu ga hanyar ka kuma ka warkar da mu ka ƙara mana imani da lahiya ya azizu ya hakimu wa'ada Allahul mu'minin wa'ada Allahul mu'minin من جنات تجري من على النار خالدين فيها جنات تجري من على النار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر وذلك هو الفوز العظيم wa'adar kun san أزود da ya biyo munafikai bai bar su ba sai da ya kai su cikin wuta wa'ada Allahul munafiqina wal munafiqati to su ma ga suna an biyo za a kai su gida su ma ga munafikai kun ga an kai su gida da su da kairai da jahannama. to su ko mu'minai wa'ada Allahul mu'minina wal mu'minat Allah ya yi alkawari ga mu'mine maza da mu'mine mata ya musu alkawarin jannatin tajri min tahtil anhar aljanna gulabe na gudana karkashin ta khalidina fiha an kaddara musu dawama cikin har abada wa masakin tayyibatan da gidaje masu kyau fi jannati adanin cikin aljannan nan da aka ce ma jannatu adanin wa mina min Allah amma yarda da za a ba daga Allah ta yi girma wato yarda Allah ta yi aljanna girma idan Allah ya zo cikin aljanna ya kirya aljanna sun ka an samu ya yi musu tambayoyi sai su ce babu abin da bai yi musu ba komi ya yi musu don haka babu abin da suka bukata ya komi ya yi musu sai Allah ya ce ohilla lakon riwani to na yi saukar da yarda ta na yarda da ku to aka ce nan wurin hadisi ya ce yardar nan ta yi aljanna da ni ita yarda ta ɗara aljanna da ni to Allah ya musu alƙawari ya ce duk abin da ya ba su na aljanna nan wa riwanu min Allah akbaru yardar da aka samu daga Allah ta yi aljanna nan girma a azamu min zalika kulli ta ɗara duk kayan aljanna girma gaba ne zalika هو الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma arwan wato yarda huwa alfawz shine abin nan babban rabo ai akbaru min ma yaiduhu yaiduhu annas fawza ta yi girma ga duk abin da mutane ka kira suna ce mai babban rabo min faɗa ma duniya na kayayyakin duniya to Allah roƙonka mu kai waɗannan mu'minai da kai yarda da su Allah ka sa mu cikin su da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin su cikin watan Ramadana muke wato kana anta addu'a Allah ka sa mu cikin mu'minan ka in akwai wasu cikin mu cikin munafikan can kamin mu baure ga da albarka sunayenka ka hishe su ka rubuta mu gaba ɗaya cikin ya aljanna kuma Allah ka rubuta da uwayenmu da uwayen da suka yi uwayen mu da kakanninsu mai da kannai da iya da iyali da zuriyar Allah kuma a haɗa da malamanmu sun koyar da mu sun wahala wajen koyar da mu Allah ka sa su cikin aljanna Allah ka sa su cikin aljanna to wa ba da tamizi bainal mu'minina sadiqin bayan rarrabewa tsakanin mu'minai masu gaskiya wal munafiqina da munafiqai allazina idda'awul islamu bil wa wa'inda sun kai da'awar shiga musulunci da harshe to bayan rarrabewa tsakanin su ya amuru Allah nabiyahu bi jihadil kufar wal munafiqin Allah yana umarnin annabi ne shi ya ki kahirai shi ya yaƙi munafikai wa yubayyinu wato Allah ya amuru nabiya ya amuru Allah nabiya Allah yana umarni annabi ne bi jihadil kufari ya yaki kahirai wal munafiqina da munafiqai wa yubayyinu kuma yana bayyana mai annal munafiqina kufaru lalle munafiqai kahirai na fa bi aqwalihim da maganganun su maganganun nasu maganganun nan nasu maganganun kahire na wa afa'aluhum da ayyukansu ayyukan nan nasu ayyukan kahire na allati da shari'a wadda ta saba ma shari'a fa qala ya ayyuhan nabiyyu yace ya kai wannan annabi jahidai ko fara da ka yaki da takobi amma munafiqai wal munafiqina bil lisan wal hujja su munafiqai ka yake su da harshe ka yake su da hujja su munafukai ba a yakin su da takobi tun da sun hada kalmar shahada in an ka yaƙe su kahirai ba su ganewa sai su ce muhammadu na kashe abokai ne don su ba su gane munafiki kahiri na ba to saboda haka da hujja aka yakin su su la'annahu lam lam umar bi qatl munafiqina da annabi bai ba da umarni a kashe munafukai ba hatta la yaqula nasu hakkan mutane kahirai su dora waɗanda inna muhammadan ya katula ashabahu lalle muhammadu yana kashe sahabbai ne wa galuz alaihim ka kaurara wa malaikai wato abin nan ga tsanantawa bil intihari kai musu tsawa wal makaka ka nuna musu kyama wa ma'awahum jahannam makoma su jahannam wa sal masir da wannan makoma al Ya halifuna billahi ma ما Ya halifuna billahi ma قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد وكفروا بعد إسلامهم وعموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن الله أن الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير يهلكون شو منافقين wato suna yin rantsuwa ai ya halifuna munafiquna munafiqai suna rantsuwa billahi da Allah ma ƙalu ma ballaga ka anhu Abinda da ya zo maka daga wurin suna cewa sunan da Allah ba su haɗe shi ba ka yana yi akwai rantsuwa ƙarya bai jin kunya ya rantse da Allah bai ce ba kuma ya kuma Allah ya san ya ce to suna rantsuwa da Allah abinda aka faɗa maka game da su ba gaskiya na ba min sabbi na zagirka wa kanu yadhkuruna nabiyya sun kasance suna ambaton annabi wa dinahu da addinin annabi bisu'i da magana mara kyau wai za ta alahum in annabi yake su ya ce dan me sun kai halahu billahi ma qalu shay'an min dalika sai su ce sunan ce da Allah ba su wada komai ba cikin wanda wala qalu kalimatal kuma wallahi sun wada kalmar kafircin wa kafaru ba'da islamin bayan sun bayyana musulunci sun bayyana kafircin sun kafirta kuma azharu kubra ba'da izhar al-islam sun bayyana kafirci bayan sun bayyana musulunci wa habu bi malam lam yanalu sun abinda ba su samu nasara min fataki lin nabi na kashe annabi su kashe shi gaba dai lailata aqaba dana aqaba inda audihi min tabuka lokacin da ya dawo daga tabuka wa hum bid'ata ashara rajula su manyan munafiqai matasa su goma sha wani abu bid'ata ashara goma sha wani abu wato annabi ya dawo da tabuka sai sun kai ita shawara cewa wallahi dai kun ka bari ya shigo garin gado sai ya tace an saukan mai qur'ani shi na harka yana kare ta mu don haka mu shi waje sun kai irin abin da nan kyallan nan da kuma gana ana ta rufe baki a kawo kusa ga ido ido ɗaya kai a yi sun kai ba ku gani yanzu wasu na tashi ai ko yanzu inda kun gane ba ku sashi ni wannan kyalle bakin nan ba ni yarda da shi har abada don abin nan ba ko daji barayi sun tare su duk iri ne na gani gari wani daji da sun tare mu ba su cuta min ba amma duk iri ne gare su ni ba su cutan ba don Allah ya tsare ni gare su duk ta sun kewaye mota ina cikin mota ba hito ba da ƙarshe sun kace ba su buɗe mana hanya in sa ɗan agaji ya buɗe hanya ce ɗan agaji ya jaye wasu ya jaye wasu mun kauce bayan mun yi nisa sun kace kakka waɗa ma kowa mana tun daga ran nan ban son wannan kyalli da na ga mutum da shi ko dubu ne da tun daga ran nan kyallin na baki ban son tun da na haɗu da farayin na cikin daji da kyallin nan duk gabakinsu. ni turan nan masa kyallan to iri ne sun kasa son ka to hada da annabi don kai ya gane eh, kai ya gane ko suwa na idanu ɗaya son ka saki gari inda audu himin tabuka lokacin da ya dawo daga yakin tabuka to Allah in bai ne ka da shiri ba mai samun ka shi annabi ya kawo ga hanyar madina bakin garin madina wagga hanya ita suke ciki annabi ya kawo da sai abin na amma rubi ne ya shi an riƙe da linzamin abin ga dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi gaba ne ya sai ci ya rasulallah mu canza hanya sai manzo Allah ya ce ta babu wanda ya kuma abin da Allah amma in kana da hankali kana jin wani abu cikin zuciyarka ko baka gane ba sai kai ta addu'a Allah shi ma magani mala ammaru yana jin gabani ya faɗi sai ce mu canza hanya sai annabi ya ce a canza annabi ya ce ka a canza ya ce a canza fadda raba ammaru bin yasir wujuhar rawahi sai ammaru bin yasir ya buga fuskokin dabbobi sai an ka kewa ta sai an ka mana munafikai na an suna jini ya shigo sai sun ka ga kabbara masallaci ya isa gida kun ga Allah ce nan in Allah ya tsare ka babu wani mai iya cuta maka in ya tsare ka in gobe tsare ka baka da dubara kaka ce ni mallan wane nake ni alhaji wane nake ni shugaba wane nake in Allah bai tsare ka baka da dubara wanda duk kaga ya tsira Allah ya tsare shi wasu ƙwarayi da sun tare mu suka ce malam ku yi addu'a Allah ki ba hada ku da mu wallahi mu wallahi mu duk wanda mun ka gama da shi sai mun cutai duk wanda mun ka gama da shi sai mun cutai su ka magana wa'azi suka kai malam kun ga in ƙarfe goma sha biyu ta wuce ku koma bai hayar da hayar gata ta zama in sha biyu ta wuce kakku koma bai ta wallahi mu adda hanya malam shin kai malam baka yi tunani ba da kaga cikin daren ga na biyo da mota da gudu ne wuce ku ba ka gane a ah, wallahi barawo ɗaya ka gudu haka kuma kun ka gana wuce kun ka ƙi kun ka ƙi samu wuri ko naɗe wa'azi na cika muna tsaye cikin mota muna zaune cikin mota muna zaune a mun ka gama ya ce to ba mu ɗauke muku duki ku ɗauke da kanku ni ce a agaji sai ka su ɗauke duki sun ka ɗauke dutse man ka bayan man ka tsaye sun ka ce kan ku haɗa mu kowa mana na to shi Allah kun ga ba wani abu na da za ka buga ƙirji ka ce ni na isa ba Allah na ya tsare ka ba kai na ba don ai baka kosan da su ba balle ka ce na yi shiri baka kosan da su ba tawa ɗaya kai ka gane su ko shiri gare ka sai in ka gane su ka shiri to baka gane su ba kana tawowa sai ga ina magana shiri ya shi kayo shi to Allah na ka ya duk ku nemi tsarin Allah ku nemi tsarin Allah in Allah ya tsare ka babu wani mai iya cutar da kai to haka kawai Amaru ya buga ya huska dabbobi nan maga ga shehu lokacin da sun ka lullube shi wato sun ka kusa gare faraddu sai sun ka koma suna jira su ga shigowarsu wa kana Amaru bin Yasir radiyallahu anhu idzaka akhizun bisa ɗana da ƙatar rasulu lokacin shi amma rushi ya riƙe da linzamin na ƙatar da kuma manzo ya kudu ha yana janta wa ko zai fata bin yamani kalfa ko zai na bayan ta su ko ha yana korota Allah sarki annabi na bisa raƙumi guda na jan linzami guda na da korowa da baya to kun san wai su mana kan garin sun su kashe annabi Allah ya ce wa ma naqamu babu abinda da sun kai kyama ga annabi illa anna illa an haganahum Allah wa rasuluhu min fadli sai dai matsayata na ko da annabi ya zo Madina amma annabi ya fara zuwa da su jihadi sai ana zuwa ana samu ganima ana ba su har kai kuɗi bil gana'ima da ganimomi ba da shiddati hajatin bayan tsananin buƙatar su talaucin to yanzu sun yi kuɗi sai suna cewa wai shi annabi matsa musu ya kai shi sai sun tai jihadi ba su ruwa talakawa na habi ne suka yi annabi ya ba su kuɗi har sun kai arziki saboda haka duniya ba daɗi gare ta wannan ka ga na suka ka baka bashi ba to ko wanda ka ba nan gaba suka ka zai duniya ta ba daɗi gare ta ba in kana jin yana ga Allah ka jin yana gare babu wani mai mai jin daɗin ta ba ta daɗi to yanzu waɗanda annabi ya ba su fa Allah ya ce bai mai sunahin ko ni ba Allah dai ya wadata su manzo Allah ya wadata su daga nima shi dai adalilin wada su da annabi to fa in ya tubu anan nafaqi idan suka tuba ga nanaci wa yu'minu da suka yi imani da kai to yako kai Allah zai zama alheri gare su kama wa ka lil jallati kama da ya ga abdullah ibn aswad as-sahihu suwaidi wato magana wadda ta yi inganci an ce suwaidi wa suna ne wa huwa al-jallasu ibn suwaidin ibn samit jallasu ibn suwaid ibn samit suna ne yake fa inna huta ba shi ya tuba wa hasana islamu musulunci ne ya kyau Wai ne ya wallau in ko munafikai sun ka kau da kai anan imani daga imani yu'adhibhum Allahu azaban alima Allah zai musu azaba mai radadi fi duniya na duniya bil qatl ya sa kashe wasu wal akhirati bin nar ranar lahira ya kone su da wuta wa ma lahum fil ardi min waliyyin yahfazuhum minhu ba su da wani waliyi da zai kare su daga Allah abin nan wa ma lahum fil ardi cikin ƙasa ba su da min waliyyin wani waliyyi yahfazuhum minhu wanda zai kare su ya hana Allah shi azabtar da su wala firin ba su da mai taimako Yamna uhun wanda zai kare su jama'a kun ga darasin ga ku sa cikin zukatan ku duniya ta ba ta da daɗi kakka dogara ga kowa almajiran manzo Allah na son ka shiga kashe shi bisa hanya to kakka dogara ga kowa dogara ga Allah da ya dogara ga Allah kun ga Allah ya tsira da shi sun shi ya tsaf sun raba masallaci ne sun yi wani masallaci dira da dukkan tahiyar nan sun yi masallaci da dira yadda za su cutar da masallacin annabi kuma duk da haka sun kafa su kashe shi Allah ya tsare shi to don ku sani kowa duniya ba ta daɗi gare shi amma dai a dauri a yi aikin da Allah ya ce nan duniya don a samu sakamako lahira matasa ku jingina ga Allah ko ga ubanka kaka jingina ka jingina ga Allah in babanka ya baka ka ansa in bai baka ba ka yi dogara ga Allah Allah ya taimake mu da mu da kowa ya sa mu kyakkyawan ƙarshe ya sa aljanna makoman mu gaba ɗaya ya ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah ta yi mai wa annabi masalati sallallahu alaihi sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على ala ali ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم انا روقك بالله الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم انا روقك da albarka sunayenka dukan mu Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen uwayen mu waɗanda suke nan da ransu da waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ka gafarta mu uwayen su da kakannin su ka gafarta mu yannan su da kannan su ka gafarta mu ɗaya da iyali da zuriyar su ka gafarta mu matayen mu Allah ka gafarta wa matayenmu Allah ka gafarta mu su da su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iya da zuriya wanda da ka ba mu da wanda za ka ba mu Allah muna roƙonka <clears throat> inna nad'uka Allah wa nad'uka Ar-Rahman wa nad'uka Al-Barur Rahim wa nad'uka Allahumma bi asma'ika al-husna wa sifatika ula Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya cikin wannan gari namu Allah garin nan namu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wannan gari namu da ƙauyuka ne Allah duk wanda ya so ya ba mu tsoro cikin wannan garin Allah ka ba shi tsoro kar ka bari ya ba mu tsoro Allah ka hirgita shi ka hana mai natsuwa da kwanciyar hankali ko ba mu tsoro Allah ka ba su tsoro ko hirgita mu Allah ka hirgita su duk wanda addaniya ya walakanta mu cikin wannan gari Allah ka walakanta su ko gina mana rami don mu fada ko ka kada su ciki Allah ka zaunar da garin nan da dukkan ƙauyuka ne lahiya Allah ka tusaya mana ka zaunar da jihar wa lahiya Allah ka tosaya mana ka zaunar da arewa lahiya Allah ka tosaya mana ka zaunar da Najeriya lahiya ce na kowace iri wadda mun ka sani da wadda ba mu sani ba Allah kai mana maganinta wadda duk muka jiya da wadda ba mu jiya ba Allah kai mana maganinta wadda duk muka gani da wadda ba mu gani Allah kai mana maganinta duk wani mugu Allah kai mana magani ne Allah duk wani mugu Allah kai mana magani ne Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantun ne da masallatayyanmu wuraren zamanmu da wuraren ayyukanmu ka ba mu kariya da tsawonka wuraren tahiyoyinmu duka Allah ka ba mu kariya da tsawonka ko da dare ko da rana inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tusaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka ansa mana addu'a mu muna ƙara roƙonka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya muna roƙonka Allah ka sa mu cikin wayanda kaka yantawa a yau Allah ka sa mu cikin wayanda kaka yantawa cikin duka dare da kuma ranakun ramadana Allah ka samu cikin waɗanda kake yantawa alherin duk da yaka saukowa yau cikin daren da ka ba mu babban kashi shirin da ka saukowa ka kare muka kare musulunci da musulmai baki da Allah ka kara mana imani da lahiya Allah ka kara mana tsoron ka kaɗai da tsoron kowa cikin zukatan mu wanda ba kai ba Allah ka tausaya mana ka ba mu ikhlasi da mutaba'a ka ba mu alheri duka kare mu daga sharri duka اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد